Sarki Sunusi na biyu ya fi tsohon mafarauci daraja har a wurin Allah, ya fi shi daraja a wurin mutane, ya fi shi daraja a wurin Allah, ya fi shi daraja a wurin sauran gama garin mutanen duniya. Abin yana bani mamaki, abin yana bani mamaki. Wannan Dr. Jakin wanda ba abin da ke cikin zuciyarsa sai hasada. ‘Yan uwa abin da ke so ku fuskanta ku gane shine idan ka ga mutum yana ainihin ɗaukan maganganu marasu kyau yana ɗaurawa ga wani to ya hassada ne yake ya tabbatar da wannan ɗin ya fi shi yanzu sarki sunusi shi malami baban shi malami kakan shi malami kakan kakan shi malami kai kuma da Dr. Jaki waye ubanka Dr. Jaki waye ubanka ubanka fa tsohon masarau tsohon mafarauci ne wanda ya je satan ƙwayayen zabi a daji da bakin ka faɗa bakin maciji ya sare shi shine ya sanadiyar mutuwarsa Ka ga mahaifinka ya mutu ba mumini ba mahaifinka ya mutu fajiri fasiki domin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana cewa la ya siriku sariku hina siriku wa huwa mu'minun wala zini zani hina zini wa huwa mu'minun walakin na taubata ma'aruda? annabi ya ce ɓarawo sanda yake sata a lokacin ai ba mumini ne. mai yin zina shi ma san da yake yin zina a lokacin ba mumini ne. lokacin da baban ka ya tafi satan ƙwayayen zabi ai kowa ya san zabi ba a daji suke rayuwa ba na mutane ne suke barin dajin suke barin gida su tafi daji su je su koyi shin koyin da baban ka ya je ɗebowa a daji da tajaki nashi ne ko na mutane ne ya je sata Allah ya kawo bakin maciji ya harbe shi ya sare shi kuma ya sanadiyar mutuwarsa to ka haka ne mahaifinka ya mutu a bisa hanya wacce fi hanyar da take fi ma'asiyatin la hanyar saban Allah hanyar sata to saboda haka yan uwa bari sanya muku makirci da hassada da mummunan magana da Dr. Daki ya faɗa akan sarkin mu maganin kukanmu uban mu malamin mu shehun mu abin alfaharin mu kaliba Sunusi na biyu Kaliban Tijjaniya na Afirka gabaki ɗaya bari in sanya mu guji abin da wannan mahassarin yake faɗa sannan mu bi shi da martani daidai iyakan abin da yake faɗa bari ku sunusi sharrinsa sharrin sunusi in ka kasa ɗari da na aminu na sunusi casa'in da tara ne sharri na aminu ado da ɗaya ne yayi wa ku ce me yasa na yi wannan magana ku biyo ne yawa me yasa yawa ya kamata mutum magana kace malam me yasa ka faɗi haka to ga abin da yasa san da yasa na faɗa ga sa din na farko sunus yana ibdiyayin malanta kun san haka yana ibdiyayin shi malami ne kuma dan boko ne alhaji aminu ado ba ya dayin malanta me iddayin sharrin ya fi komai domin zai rika hukunci da ba na Allah ba kuma jahilai su rudu da cewa shi malami ne in ban da ya kace wai sarkinmu maganin kukanmu sarki sunusu na biyu Allah ya ƙara mai lafiya da tsawon kwana. Kace wai yana iddi'a'in malinta, malinta ana ta ne? Ai abubuwa guda biyu ba a su, ba a ƙaryar kuɗi ba a ƙaryar ilimi, in ku kai wallahi sai ka tozarta. Duk duniyar musulunci da hasadan ka ka sani kai kanka ka san malintan ilimin ah, ah, kalibar sunusu na biyu ba tsaran ma malaman ka bane. ba ma kai ba bai kai din ma baka kai agwama ka da halifa ba bai kai agwama ka ba da sarkin mu maganin kukan mu bai kai agwama ka ba sai dai a yi maka magana da malamanka ko kai hasirin iza hasan da ne da tahimar wallahi ka san halifa sunusi malami ne ka san malami ne saboda babu wani abu halifa sunusi na tafsirin alkur'ani Haliba Sunusi yana karatun littafin Madarujus Salikina baina manazil iyaka na abu wa iyyaka nasta'in na Ibn al-Qayyim al-Jawziya kai ko da shi ba za ka iya karantar da littafin ba sannan Haliba Haliba sarkin mu maganin kukan mu duk inda aka gayyace shi ƙasa na Larabawa zai iya zai iya tsayuwa gaban Larabawa yayi lakca da larabci ba tare da ya rubuta ba ba irin taka larabcin ta hudu ba ba wanda gashi dan yara yara 'yan TikTok sai tsokanin ka suke yi saboda larabci ne wanda ko in ibtida'iyya ma bai kamata a ce suna irin wannan larabcin ba saboda ga zancen iddi'a'in ilimi ai ilimi ba iddi'a'i sarkin mu maganin kukan mu Halifa Sunusi na biyu yake ba a'a daman shi malami ne in ana shan ilimi a cikin nono ma ya gada warisal ilma kabiran an aban wa umman kabiran an kabirin Kaliba Sunusi na biyu ya gaji ilimi uwa da uba kakanni da kakanni. Kai ko fa babanka tsohon mafarauci ne, babanka ba malami ba, Dr. Jaki kakanka ba malami ba mamarka ba malama ba kamar yadda albanin Kaduna ya faɗa da bakinsa ‘ya'ya ne kawai na ‘yan tasha ‘ya'ya ne kawai na ‘yan gareji albani da kanshi ya faɗa ya ce duk dangin su ba malami duk dangin su ba malami ya faɗa ya ce ba shi ba baban shi ba malami bane kakan shi ba malami bane na wurin uwa da na wurin uba saboda haka dangi ne na ‘yan tasha shi sa Allah ya yi ku kuka fito kuna cin mutuncin duniya kai da da ke ma har yanzu ba a san wane ne babanka ba har yanzu ba an ce ka kawo dangin ubanka ka kasa kawo dangin babanka har yanzu duniya tana bin ka ba shi ka kawo dangin mahaifinka ka kasa amma dan asali jikan asali dan gidan asali kalifa sunusi na biyu malami dan malama dan malami jikan malami jikan malama sannan kuma shi ma malami to kai dan Allah wai ubanka da jaki wane ne ubanka ka je ka tambaya ka ji ka je ka tambaya ka ji sunu salami da sunusi na biyu ka je ka tambaye kakansa kakansa ma kai a zamanin na farko waliyi ne na biyu malami ne na uku mai tsoron Allah ne na hudu kuma sarki ne to saboda haka ba zancen maganar iddi'a'i bane khalifa sunusi na biyu malami ne dan malama jikan malami jikan malama sannan kuma gashi malami gashi basarake gashi attajiri wallahi bari ku ji yan uwa wannan bawan Allah da kuke gani kaliba sunusu na biyu sarkin mu maganin kukanmu wallahi azimi idan babu irin su shaɗa rubuce a Najeriya wallahi albarkatu su zamu zo muna ci su za a rinka dubawa ba za a rinka mana wulakanci da cin kashi ba dalili ke da yasa ba za mu taɓa barin wani ya zo ya wulakanta su ba jagororinmu ne wallahi ba za mu bari wani ya zo ya wulakanta su ba in an wulakanta su an wulakanta mu za mu yi ƙoƙari mu kare mutuncinsu da bakinmu da aljihunmu da dukkanin iyakan abin da za mu iya. Saboda haka Dr. Jaki, wannan bawan Allah saboda dai kun san ya riga ya zama muku karfan kafa. Eh shi yasa kuke so ku ga kun yi duk yadda za ku yi ko? Ku ga ya wulakanta to Allah ba zai wulakanta shi ba. To barin baku da shi ku ci gaba da ji. Ga mulki. Zai rika karfafa bid'a ya rusa sunna kuma jahilai su yadda saboda me saboda an dauke shi malami sunusi yana biyan shi malami ne wani abin da kila wanda ba su bauchi ba su sani ba har ya sayi gidan rediyo nan na bauchi na gulo fm ko ya saya ko masoyansa suka saya masa kun san littafin da ya saka madarijus salihin ibn al-qayyim amma tabar gazar da yake a ciki kare bare cewa eh, bar to kun ji ko da zaki akwai hassada hassadan da yake yi shi ba shi da kuɗin da zai iya siyan gidan rediyo a Bauchi a rinka sa karatun shi ga sarkin mu maganin kukan mu ba ai ba Bauchi bane kai bari mu ga maka hannan garin Kaduna sarkinmu maganin kukanmu yana da lokaci da ake sashi a dukkanin gidan rediyon Kaduna yana karatun littafin Madarijus Salihina duk da baka ma iya sunan littafin ba ka ce Madarijus Salihina yan uwa abin da ya faɗa kenan Madarijus Salihina sunan littafin Madarijus Salihina kuma da kake maganan ko su su siyan mai wara su siyan mai sunusi lami da sarkin sarkinmu maganin kukanmu mai kuɗi ne fa kar ka manta fa gwamnan banki gwamnan banki a Najeriya wanda zai rike wannan makamin har sai ya tsaya wani ya mai wani abu har sai ya tsaya wani ya sai mai wani abu a cikin maganan karanta jaki babu abin da ke damun ka sai hassada shi sa gashi nan Allah ya kawo ɗaliban ka suna sun gano ka ga irin su afakal afakal lawo sun gano baka da aiki sai hassada sun gano tafiyar ka ba tafiyar ta Allah bane kai baka son ka ga wani yana wani abun ya samu wani abun alheri sai kai hassada sai kai hassada to saboda haka ka sani ah, sarkinmu maganin kukanmu mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamida Sunusi bai zauna ba yana jiran sai an mai wani abu duk inda kaga ana sa karatu shi yake biya da kuɗinsa a sa domin mai kuɗi ne mai kuɗi ne shi yake sawa da shi yake bayarwa da kansa a sa masa sannan kai in ka isa ka ɗauko madarijin saliki nan ka karantar mana kai da ma Dr. Jaki ba mu taɓa ganin ka ɗaga littafi ba kana koyarwa ba sai dai a laptop ba sai dai a laptop ba amma shi gashi kana kallon ɗawisu sarkin ado sarkin mu maganin kukanmu ka duba ga gashi littafi ne a hannun su ke karantarwa kai ko al'umma ku yi shaida ku duba duk sanda za ka kina karatu sai dai laptop an riga an tsara abin an rubuta fassaran a laptop ake dubawa abin da ake bukata sai a yi browsing yana yana yana karatu dan malamin google ne fa google shine malamin sa amma ya rike littafi yadda mu muke budewa mu karanta dan Allah waye ga da ta jaki Dr. Himar ya ɗauko littafi ya riƙe yana karantawa. Waye ya taɓa gani? Waye ya taɓa gani? Da saboda haka jakin jaki ne. Alhimaru? Himarun. Jakin jaki ne. In ban da hasara ba abin da ke damun ka. Wallahi sarkin mu maganin kukan mu sunusi da sunusi ya zama muku ciwon ido. Nan gani nan bari da shan Allah ne Allah ya dasa sa. To babu wanda ya isa ya gusar da hasken Allah yuriduna an yi yutbi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafiruna walau kariha al-mushrikuna walau kariha al-munafiquna barin bako da shi ku ci gaba da jin shirma fargazar da yake kare ba dai ci ba duk sati ana sa a nan boci wanda hankalin mutum ba zai tashi ba sai in yana iya san sunna ya san addini kuma jahilai suna ruɗuwa cewa shi malami ne ɗan hawansa da yi ai ji kuce da rika istari fatoyi da ya dinga bayarwa da in ka bugi mace matarka ta rama akan addini gina wannan in ba ku sani ba amin ya yi haka sunusi yana da aƙidar mace za ta iya sarautar kano to in banda kai ne jakin jaki ne ai ita mace akwai matakai da ake bi da sai an kai wannan matakin ake dukanta dama ai qur'ani bai zai nuna cewa kawai mace kawai hakan nan kawai abin da bai kai ya kawo ka sa hannu ka dake ta ba ai qur'ani ma ya tabbatar da haka sai da aka kawo sharadi wallati takafuna nishuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira maganan duka da kake cewa sarkin mu maganin kukan mu ya ce kar a dake mace ai mata masu rauni ne Allah ya ce matan da kuke jin tsaurin rashin kunyansu, tsaurin hancinsu, tsaurin idanunsu in sun fara, me Allah ya ce a musu, fa'izu wunna ku musu wa'azi, ya ke mata ta karki manta fa ni ki ne. kai mata wa'azi in kai mata wa'azi ta ƙiji sai Allah ya ce na fil madaji'i ku ƙaurace musu a wurin kwanciya in tana falo da wadaka in tana gado ko kasa idan kai mata haka ya ki zama wa'azi sai Allah ya ce wadribuhun to ku dan zazzane su ku dake su sai ka bi matakin nan fa guda uku amma shi abin da sarkin mu maganin kukan mu yake nibi amma rashin dukan dukan shi ya fi alkhairi ko rashin dukan ai rashin dukan shi ya fi alkhairi saboda hadisin na na Aisha da ta rawaito a yadribu ahadukum imra'atahu awwalan nahari fayati ilaiha lailan au kama kala ɗayan ku zai da kamatarsa da farkon yini da daddare kuma je yana lallashi ta abu akwai abin kunya nan to rashin dukan shi ne mafi alkhairi kai yanzu idan matarka ta yi maka laifi da shaki in ka ke ta fito social media ka gaya mana ka ke ta ka baka sunna ka baka ayan qur'ani ba za ka iya ba kuma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattala alayhi nasu duk abin da yake so sa maka zuciyarka zunubi ne laifi ne sannan kuma duk abin da baka so mutane su ga kana aikatawa laifi ne shin dukan mata laifi ne ko ba laifi ba ne laifi ne sai dai in ya zama lama halata sai ka dan an so su dan kadan yadda zaka dawo musu da su saboda wani zubin mata shedan na hawa kansu kai ne jahili kai ne jahili baka gane iktibasi baka gane maganar malamai ai magana ce cikin magana shi sarkin mu maganin mu yayi akan mata saboda a girmama mata a mutunta mata kar a maida mata bayi amma ai ka san cewa bai da aƙidar cewa babu wannan aya a cikin alkur'ani babu abin da ke damun ka kai sai hassada kama kabiru gombe hassada dr jaki kama balalau hassada dr jaki kama ainihin yaya jingir hassada dr jaki kama aliyu fantama hassada kama Profesa Ibrahim Makar Hassada ka zo kana cewa Profesa Ibrahim Makar wai wallahi bai haddace Bukari ba kame hasada Hassada yanzu kuma Hassada taka ta tsallako kan sarkin mu maganin ko kan musulmi da sunusu wallahi nan gani nan bari akan salami da sunusi sarkin mu maganin kukan mu wala babu wanda ba za mu iya bi ta kanshi ba a Najeriya nan duk wanda ya taba mana sarkin mu maganin kukan mu wallahi tallahi sai mun bi ta kansa kowaye saboda ai uba bai fi uba ba malami bai fi malami ba shugaba bai fi shugaba ba ashin shi ba sarki bane bai daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis sam'i wa da'a shugabanninku ku zama masu ji masu biyayya wa istumir alaikum abdun habashi ko da an ɗaura muku bawa ɗan habashi ya zama shi da shugaban ku mai biyayya shin bai zo a cikin hadisi ba kai a ina ka samo wannan usulubin ka zagi shugaban wasu in kai ba shugaban ka bane to kai ka saba ma usulubin ahlus sunna koyarwa ahlus sunna wal jama'a ka saba da koyarwar salaf ka saba da koyarwar kalaf wannan koyarwar shedanu ne kake kai ya karkata daki saboda babu inda addinin musulunci ya yadda ka ci mutuncin shugaba hatta irin shugabannin na zamani irin su 'yan sanda irin su sojoji irin su dss irin su civil defense shugabanninmu ne wajibi ne mu musu biyayya bai kamata mu ci mutuncin su ba to amma gashi kai da yake baka san Allah ba baka san Annabu ba baka san addini ba ka zo ka hau kan shugaba mai daraja lamba kusan ta biyu a Najeriya wanda idan aka je sarkin musulmi na Sokoto to babu wata wata masarauta da take sama da masarautar Kano shi zaka diramma to wallahi duk wanda ya dira akan sarkin mu maganin ku kan wallahi sai mun diramma kowa ya shi barin ba ku da cika da ji shi yana da ƙida mace ta yin sarauta kun san haka sunusi yana da ra'ayi na orientalist in ba ku sani ba yana da ra'ayi na yammacin duniya na turawa ra'ayinsa ta kai ma da wuya su yi wani abu gaji ya zo ya soka dan ba ku rafar dan jafar kai ba su ba ma waɗanda ba musulmi ba na najeriya da na waje in sun yi barna baya magana kai hasali ma goyon bayan su yake ah, wannan da mata ta bi yarinya ta biyo shi Idan ka ba da misali Malam Jafar ɗan gargajiya? Malam Jafar ɗan boko ne? Shi Sunusi ya san Sunusi Lami da Sunusi Sarkinmu ya san doka. Ya san tsarin doka na duniya. Ba dukkan abin da ba wurin ruwanka bane za ka shiga kai magana a kai kai ne ɗan katsalandan ɗan shiga duk abin da ka gani sai ka yi magana an ce maka yadda kake soko su su gaja ɗan kauye duk abin da ka gani da jaki sai kai magana an gaya maka mai ilimi haka suke ai annabi ya ce min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga ainihin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa ba duk abin da ka gani bane zaka sa baki ka magana sai abin da ya shafe ka shi dan boko ne malami ne wanda ya san ka'idar lo watakila wanda kai a ganin kace gani ya aikata abin an mai wani hukunci ko wani abu ya faru da shi kai a dan kuntin ilimin ka na jahilci kana ganin ai ba laifi ba an bi ka'ida na boko kuma na ilimi shi wannan bawan Allah laifi ya aikata to ya zaka koma ka goye bayan mai laifi ya zaka koma ka goye bayan mai laifi ya kai da tahimaru jahili magana ne na masu ilimi malam Jabar dan gargajiya jahili wanda ko ko kon bai iya ba da turanci ina zai san tsarin ainihin diplomasiya ina zai san tsarin ainihin siyasar duniya ina zai sanya baki a cikin siyasar duniya jahili dan gargajiya dan gargajiya eh da kake maganan yaro a Kano an kama yaro sarkinmu maganin su mu bai yi magana ba ko shi ke jagoran mutanen Kano ko gwamna ai a ga'ida kansilan unguwan yaron shi za a fara naɗawa in abin ya fi karfin shi a tafi wajen House of Assembly in abin ya fi karfin House of Assembly a tafi wajen ciyaman in abin ya fi karfin ciyaman sai a tafi wajen gwamna gwamna shi ke da haƙƙin an taɓa maka ɗan state ɗinka a shin baka gani ba zamanin fashola da aka kama 'yan karo 'yan kabu kabu aka kwace musu mashin aka ci mutuncin su kwankwasa na matsayin gwamna to ba shi ya tashi ya je an so musu ainihin haƙƙin su ba a ainihin Legas? wa ya ce maka aikin sarki ne ya kai jahili wanda bai san tsarin dokan ƙasa ba wanda bai san tsarin mulkin ƙasa ba wanda bai karanta constitution na ƙasa ba baka karanta constitution na ƙasa ba jahili iyakaci dan arba'una hadis da kaje ka dan koya iyakaci lafto da kake ɗan dubawa ai akwai tsarin ƙasa komai ana bin shi ne a bisa doka ba ana yin shi bane karazibe wannan haƙƙin ba haƙƙin sarkin mu maganin kukanmu mu sarkin Kano sarki Sunu Salami da Sunu harki ne na ainihin kansila House of Assembly ciyaman gwamna su ne amma alhaji kai jahili ne baka da ilimi na zamani baka da ilimi na zamani baka da ilimi na addini sai ka rinka ɗauko laifin kana ɗaura wa mu maganin kukanmu wanda kuma ba haƙƙin shi bane ya magana a wannan abin ba haƙƙin shi bane addul amanati ila aliya an fahimta ko bari mu bakku da shi aka zo daura ɗaura musu aure yunusa yalo waye taimaka aka ɗauki shi cancan aka mai da shi bayarsa aka ji aka masa hukuncin ɗaurin shekara ashirin da biyar sunusi ne kishin musulunci bai hana shi yin haka ba sunusi haka jahili ki dan jahilai dan jahila jikan jahila dan mafarauci wace doka ce ta ce ka je ka ɗauko 'yar wata ko ɗan wani daga wani gari a zuwa ɗora maka aure da shi ko ba addinin ku ɗaya ba kai yanzu in 'yarka ce aka zo aka ɗauka daga Bauchi wani yanzu wani inyamuri wani kirista ya zo ya ɗauke maka 'yarka daga Bauchi ya tafi da ita wani gari ya je ya aka ɗaura mai aure da ita ya ci gaba da kwantawa da ita kai zaka bari jahili dan jahila jikan jahila da ta jaki kai yanzu idan wani kirista daga garin inugu ko onacha ya zo ya ɗauko maka ya ya ɗauke ta ya tafi da ita inugu ya tafi da ita onacha ya je kuma ya kai ma kiristoci suka ɗaura mata aure ya ci gaba da kwanciya da ita me zaka bari ne to yaya shi yinu yalo zai je wani gari ya ɗauko ‘yar wasu ya kawo ta Kano ba da izinin uwarta ba ba da izinin ubanta ba ya aure ta fara kwantawa da ita a ce doka ba za ta yi aiki a kansa ba jahili ɗan jahilai ka kwatanta kai aka ma abin ya zaka ji ko ka kai ƴaƴanka ƴaƴa ne Dr. Jaki ƴaƴan sauran mutane ba ƴaƴa bane ko ku ƴaƴan musulmai ƴaƴa ne ƴaƴan kiristoci ba ƴaƴa bane ai dukkan mu halittan Allah ne da mu da musulman da kiristocin dukkan mu bayin Allah ne idan sunusi silami da sunusi sarkin mu maganin kukanmu. ya yi magana a hukunta wannan yaro a bisa laifin da ya yi ba laifi ba ne saboda kada wani ma ya gani ya ƙara kwatanta irin wannan kuma abin da shi wannan yalo yirusa yalo ya aikata laifi ne ya saba ma dokan ƙasa ya saba ma constitution sannan ya saba ma alkur'ani ka kawo min aya ko hadisi da Allah ya ce ka tafi ka je ka ɗauko 'yan kiristoci daga wani gari ka kawo ta garinka ka musuluntar da ita sannan ka aure ta ka kwantawa da ita wallahi wannan ba koyo alkur'ani ne ko kuma ka kawo min harisi wanda maza Allah ya ce ka tafi garin kiristoci ka je ka ɗauko 'yarsu ba tare da sanin iyayenta ba ba tare da izinin su ba ka kawo ta garinku ka musuluntar da ita ka aure ta ka rika kwantawa da ita ba tare da sanin iyayenta ba ka kawo min hadisi wallahi babu jahili dan jahili da ta jaki babu wani abu wanda sarkinmu maganin kukanmu sunusi lami da sunusi ya yi wanda baya kan doron ƙur'ani da hadisi ko baya kan doron ilimi kai ne jahili baka san yaya duniya take tafiya ba yan uwa barin bako da shi ku ci gaba da ji shi kai yaran ma da ake sace mana 'ya'yan musulmi a Kano da ya tashi waye zarga musulmin iyayen ka daina tafiya neman abinci ka zauna kana gadin ɗanka in baka yaka ba kai ne mai laifi ya mana adalci al'adan ƙasar hausa in daina zuwa ƙodugona kai ko can kudu in daina zuwa ofis in daina zuwa kasuwa billahi lazi la ilaha illa huwa abin da sarkin mu maganin kukan mu ya faɗa ka kama hanya ka tafi ka zubar da 'ya'yanka kamar karnuka har wani ya samu daman ɗebe su ba sa makaranta ba sa kasuwa wani ya samu daman ɗebe su wallahi tallahi billahi lazi la ila illa wa gara kar ka je kwadugon ka tsaya ka kula da su wannan maganar daidai ce domin annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum masa'ulin an dukkan ku ababen kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka bashi kiwo uban waye ce ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya kulawa da su ba sai ka sake su kaman karnuka har ma ka bari wani wasu zo su sace ai maganan sarkin mu maganin kukan mu yana kan daidai kada ka je kwadugo in ka san ka haife su ka san ba za ka iya tarbiyyar su ba kai ta tara su da har za ka sake su ba makaranta suke ba ka faɗa min ƴaƴan wanda ake sacewa aiko masu barin 'ya'yansu ba makaranta suna yawa titi a irin su ake sacewa amma yau ɗanka da safe daga ya tashi ya tafi makaranta in boko ne karfe biyu ya dawo ya tafi islamiyya ina za a ganshi a sace shi to ai sarkin mu maganin kukan yana magana da iyayen da suke haihuwa ƴaƴa ne su zubar da su kaman kaji to da ka tafi ka bar su kaman kaji gara ka je kwadugon ka tsaya ka kula da su wannan maganin gaskiya ne ai gyara kayan ka ne bai zama soke mu raba ba wannan magana ce ta gaskiya ta ilimi amma da yake kai jahili ne da jaki dan jahila jikan jahila ka zo kana zargin shugabanmu akan maganan gaskiya da ya faɗa akan maganan gaskiya da yake faɗa saboda haka duk maganganun ka sai mun warware ma al'umma magana makirci da kaidi ne wai kai burin ka ka sanya bakin jini mutane su tsanar sarkin mu maganin ku kan ka nuna kaman yana kan wata hanya wacce ba daidai ba to sarki ya fi ka ilimi ya fi ubanka ilimi ya fi mamarka ilimi ya fi kakanka ilimi ya fi malamanka ma ilimi dan zamani ne dan boko ne kuma dan addini ne yan uwa barin bakku da shi yanzu yana gadin 'ya'yana don kada a zuwa sace shine mafita sulusi ka mana adalci kuma kuna ga yadda ake masa sujjada da munanan girmamawa duk sarkin Kano da aka yi ba ta musu irin wannan ba a matsayinsa wanda yake iddiya malanta ya taɓa hanawa to rashin hanawansa jahili za su ɗauka addinin musulunci ma haka yake jahili ɗan jahila bambanta tsakanin sajadatu tahiyyati da sajadatul ibadati ba babu inda aka taba zama aka ma sarkin mu maganin kukan mu su lafiya su sujjada babu wurin yanzu za mu kawo maka bidiyo mu sanya maka bidiyon marigayi dan argungum gera argungum da wani dan agaji ya sa kan shi ƙasa ya mai sujjada me yasa baka yi magana ba dan agaji ya sa kan shi ƙasa malamai nawa naku ne na Saudiya na Madina da zaka ga gashi nan ana musu sujjara a sa goshi a ƙasa malamai nawa ne a izalan naku malamai nawa ne wanda gasu nan suna zuwa gaban sarakuna da gaban ainihin yan siyasa su yi sujjada lawal turayom ya je gaban gwamna ya sujjada ya je gaban matan gwamna ya yi sujjada duk kowa ya gani a social media mai jama kabiru gwamban baki ahmad suleiman ya je gabar gwamna ya yi sujjada ya je gaban matar gwamna ya yi sujjada irin wani abubuwa suna nan da yawa amma mu da yake mun san cewa sujjada ba ta zama sujjada ta ibada sai ka kudirce abin da ka tsugunna a gaban nashi bauta mai kake in da ku jahilai ne da kuke cewa mutum ya tsugunna ya yi sujjada wai shin sujjada kawai ita ce wani rukuni daga cikin rukunnan sallah ita ce wata ita ita ce rukuni tsayuwa man ka a gaban mutum haka kikam shi ma tsayuwa ai rukuni daga cikin rukunin sallah in har ba za ka yi tsugunnawa ka gaishe da mutum mutum ba za ka iya tsayawa tsaye ba ka gaishe shi ba domin tsayuwan ma ita ce rukuni na farko alkiyamu laha tsayuwa domin sallah shi ma in ka tsaya a gaban mutum ka gaishe shi shi ma ka bauta mai kenan da tsayuwan da tsugunnan in yi da niyyar bauta bauta ne in yi da niyyar gaisuwa gaisuwa ne ka sa goshinka ko goshinka kasa a ƙasa ko goshinka kasa a ƙasa in dai a cikin ka kai da niyan girmamawa ne ba da niyan bauta ba ne, to babu komai domin akwai sujjadar ibada sannan akwai sujjada kuma ta gaisuwa ka duba cikin alkur'ani Allah ya gaya mana lokacin da ya umarci mala'iku su ma annabi Adamu sujjada sujjadan nan ta ibada ce ko ko sujjada ce ta gaisuwa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina Allah ya ce ya rasulullahi katina wa iz qulna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku isjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adamu fasajadu sai suke sujjada illa iblisa sai dai shaidan aba yaki wastakbara ya girman kai wa kana minal kafirina ayyu nau'in min ta hadhihi wannan wace irin sujada ce a hadhihi sujadu a hadhihi sajadatu am sajadatu ibada wannan sujada ce ta gaisuwa ko ta ibada goshi mala'iku suka sa suka ma annabi adama sujjada da nassin alqur'ani amma sujjada ce ta gaisuwa babu komai ba ta ibada bane amma yanzu da sun kudurta cewa suna bautawa annabi adamu ya sun zama kafirai ko mala'iku la ya sunan Allah ma amaran wa yafalun wa yumaruna saboda ka bambance tsakanin sujjada ta gaisuwa tsugurso na gaisuwa da tsugurso na ibada saboda ka je gaban sarki ka tsugunna ka gaishe da shi ko iyayenka ko wani wani wani mai girma babu laifi Allah فقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما lahuma كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ya kai jahili iyayenka in ka zo Allah ce ka kaskantar da fukafukan kaskanci ma'ana ka tsugunna ka girma masu ka gaishe da su babu laifi amma wahabiyanci da wahabiyawa sun kawo sun rena sun koya mana rena iyaye sun koya mana rena malamai in ka ce kar a tsugunna a gaishe da malami ko a gaishe da mutum ko a gaishe da sarki to kar a tsaya a tsaye ma a gaishe da shi domin tsayuwa ita ce rukuni na farko a cikin rukunin ibada zuciya Allah yake amfani da ita inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah zuciya ku ko yake dubawa idan ka aikata abu ka da wata niyya ka aikata shi in ka yi da niyya mai kyau mai kyau ne in ka yi da niyya mara kyau mara kyau ne saboda haka daga zaki zan dakata anan karatun na sanya rabi ne bai ma kai rabi ba in Allah ya suwa da ya kai mu gobe daga inda na tsaya zan ci gaba da warware shigohin da kake kokarin tura wa mutane akan sarkin mu maganin kukan saboda haka Allah ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya irin wa'annan mutane wahabiyawa masu bakin rai masu bakin zuciya masu bakar akida Allah kai kakkawan kakkawan gaudan kautan mana da su a duniya don mu zauna lafiya mu ci gaba da ibadar mu da soyayyar manzon Allah subhanakallahumma wa Hamdika. nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalam